قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذن ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث أو ثلاث مرات يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم آه، daidai ne ke tafiya ko liyasta'dinkum kuma alladhina malakat aymanukum ma'ana wa'inda su wa alladhina malakat aymanukum wanda daman ku ta mallaka su nemi izini kana da bayi kana da ɗaya ma bai kamata su dinga shiga ɗakinka barkatai ba sai da izini tunda ɗakin ka ka a shi don ka hutu to daga nan wani izo ifaɗo ya turo bai halarta yau ga shiri ne na kasa koya wa mutane sallama wallahi ya kasa to kowannen ya zo sai ji mallam Mustafa bai iya sallama ba nan wani zai ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum tashi to in rugo da gudu to in dai koyar da irin wannan ba shi duk ashe abin da ake fahimta kuma wanda yi maka irin wannan sallama malam sai kai mamaki maimakon kila ga kaddara assalamu alaikum yanzu misalin kamar wacce kofa ka ganna nan in ka buga mu ya kamata sai ka auna abinda nake ciki in yanke sannan in tashi in lallaba in karasa wurin sannan in yi menene an aka yi hakan aka buga haka ke buga kofar ka rasa kan mutane mutum ne ko dabba ce ko da misalin baka buga da ƙarshe ba a ce a ka buga to ya kamata ka ba da gaba za ka auna yadda zan tafi a cikin ɗaki akwai kwana-kwana kuma sannan yanzu ina yanzu a nan za ka ce min tashi in tashi kawai in tashi yanzu ina sai na kai wani wurin da ya kamata in tashi to na je na kai inda zan tashi in ajiye ma a ɗauka na yadda zan fita in sa alama sannan kuma in tashi in taka to ƙarshen ta ya gama ya ma kai hudu ba ma uku yaushe zan yi wannan karatun da za a ji yaushe zan yi wannan karatun ni da lalata adalu yan yara za ka ga su ma haka ba su iya ba ba a koya masu a islamiyya ko kawai magana ne kawai ake ta sai harka da iga tana uwarsu ba ta koya masa ita ma ba ta yi balantana ta koya masu to zai ana ya ayyar lafi na amanu liyasta'zinkumul na malakat aymanukum wanda daman ku ta mallaka su nemi izinin ku kar su dinga turowa a matsayin baiwa ce ko bawa ne zai shigo babu komai hmm? to sai ya faru wani ayin ya sallama ukun ba ga wata ba sai tura kofa wallahi mala sai tura kowa kuma ka tashi za gani dan shekara sittin ne yi isa dole kana tsaki shi ne dole ka sa wannan jam lock dole ka sa jam lock din in kuma haka ba wata rana wani zai ma aika aika wata dabba za ta yi maka aika aika ka ce yau dai bari mu ga ta rashin hankali na ga muku wai wani ban ala da'i ne fa na dauke da diploma ta addinin musulunci kuma ina zama a irin wannan karatu kuma karatu muka yana muka tashi kawai bayan na shiga ciki sai je ya buga shuru ya buga shuru ya buga shuru sai tura kofa ya shiga ciki sun ban sake sallama shuru ya sake sallama mala sai wuce san ciki ban san lokacin da na zage shi ba to dai ina ji ko rumfa ce ai ba za ka shiga mutum haka ba rumfa ne ta kasuwanci nan ne wurin kasuwa ko ya kamata kan da wajen kaji ce assalamu alaikum ka asalamu ka kaji shiru ai eh, ba za ka ce bari in shiga ciki kila yana kan ciki ina ka ce maka barawa ba kaga ga kaya irin sun saki baranda din nan ga menene ga menene kace zaka shiga can ciki ba ka ga mutum ba ko ta dan zaka yi abin da zaka abin nan tare da shi to wata hakinka kuma sannan fa ina zaune a nan kuma ga tebur an ajiye zan fito shi in wannan lokacin ya wuce kaga ba zai iya gari ba saboda ganin shi dole ne wannan ɗan lokacin ya auna zai gani yi sa zaka ji mutane suna suna cutar da ni sai mutum ce ce bari a baka amsa satan amsa ka zo da azhar ni na ce ma zan ganka da azhar da ya zan ganka da azhar da mutum hanya muna tashi a nan kawai ina kokarin in ga ko kokari an hana faɗin kalmar kokari ta zama bala'i abin da nake ba maganan mu in ci abinci ba magana ina so in kai kai ofis din in buɗe ofis a kaina To da ganin na kamar iri yau ganin mutane duk wanda zai zo a gaba to kai kuma kaje ka ce wa mutane ka saho wurin sada'a kaga irin wannan kaman ka ce Allah ya isa ta an cutar da kai labari ake badawa mafi a cikin gari yayin kana so ka gaishe ka zo da ba ni ba lokacin da za ka gani sai ban isha shi ma in ina da lokacin tun na gama abubuwan da nake yin mutuwa aka yi maka yanzu ma zo ka faɗi Allah ya mama ta kawo to Allah ya ji kanta za mu kawo ta karfe kaza an sai mana kuɗin kota amma ba mutuwa ba za ka zo ka zo ka faɗo ne yayin da kake so in kana son haka gani hanga abin da ka to sai bayan isha eh, wannan ɗin ma da muke ciki yanke shi na ai bai kare ba yanke shi nake yi bayan isha a lokacin gurin da ka zo bayan isha shi mace maka to gaskiya yau na yi na shiga wani halin da ba zai iya sauraron kan da ba ka yi haƙuri rana kaza ka dawo zan rage abubuwa don in ganka wannan lokacin amma ba zan yanka maka wannan lokacin fasa ma nan fasa ma nan fasa ma nan wa'ancan ayyukan sun fi ka muhimmanci don in je makaranta ai ya fi mutum muhimmancin mutum da to ya za ka ba zan fito ba a da daddare na in an ce sallar isa har na shiga gida to ka ku doka ne in dai har na riga na shiga gida in kana son ka ganni kafin a tashi ka zo ka ganni a ina kallon ka daga ganin ya fi ƙarfi na ce mu je can a maka saboda magana imma na gaji da zama zan je can ko daga ɗan kwancin gaya maka mu yi abin da za mu yi amma na riga na shiga gida bayan sallar isha to ka kubban mu eh a'a dan dan ai nan na gidan akwai wani gidan sama da nan ai da za su dinga zuwa gidan ai ni da lahiya lahiya da ai ba a can nake sai ta buga kofan nan din in an gama sallar isha ba na kan zauna ban ba da wani sai ice shi a ɗaki ke so gani sai na shiga ciki tukuna ga shi anan ya zo yi magana a shi an shiga ɗaki akwai waɗanda ma za su zo ai in suka zo na san akwai wani rikici da rikicin su na san da zuwan su na san da yace ga shi ya riga kowa zuwan san ja kai zo da kai menene naka kai menene naka kai menene naka ita cin rai ce ohoi da kai ta rai amma kai dole sai mun shiga daki to shiga ɗakin nan ina ga bai kamata ka san ko menene muke yi shi wannan baka da haƙƙin ga maka ga abin da ke na zabi wani nace zo mu je mu shiga ɗaki ka ga baka ɗaki ka tambaya me me na bashi me muka kulla wannan ko ba naka ne amma har aka tashi na shiga ɗaki to shi ke na abin da abin da kuma na je na kwasa a can wani fa sanar da daurin aure zai ba ba zai zo shi ba zai zo a irin nan lokacin ba يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم da a ainihin ba su balaga ba ya'ya kenan su masu nemi izini minkum salasa marratu amara ta'ala mamali mu'minina wa mallam ya yablugh minhum al-huluma an yasta'dhilu alaihim su nemi izini gare su fi hadhihi al-awqati Allah ya kuna da kuluhu don kada shigansu ya kasance ainihin a hajaman bigairi isti'izani fiha zari'atan ila ittila'ihim tsautsayin aje a gansu ittila'ihim a ala menene ala auratihi yanzu a ce misalin wancan wancan ɗalibin da ce maka yana ba da diploma na yazi yanzu dai tura kofa da ya da ne ya tuɓe ban ji ba ta ai su ba ba kuma ka gaji misali lokacin da kai tikis kaga ina za ka je ka huta ɗan to wani wanda shi a yanzu shi kuma lokacin sa ya samu wakata ilka'i siyabi lokacin aje kaya inda ka'ilati wurin bacci wan ya wal yaqazati ko yayanka ya jibi ne ai uwa mai hankali za zaka ga tana ware lokacin da ka zo za ka wuta za su shiga duk ku tafi bayan an zo an biyo kari kana yi tunani ya kai tau kun ga baban ku ya gaji duk koma shi nan sai ta kwashe ina ta ina ta ita ma ta tafi ta baka ka huta sai dai kai kace basu amma ka zo da gaje ko da kallon ka kana buge aiki ya yi aiki to ga da gan za ta ce maza ku bar wuri to sai dai mu talauci ɗaki ne guda ɗaya duk ana ake taruwa kwatam ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها أما ثورة هذا في فاطمة وإن أمكن في تركه هذه المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها وجعلت كالمقدمة alwajihun rabi wa bai shiyar ba an magana da yawa